Hoto na talatin da tara Kun ga mutane biyu bisa foto suna ƙone rassan itace, waɗannan rassa ba su da ’ya'ya sun bushe, Yesu yana so mu ta ba da ’ya'ya, ’ya'yan da Yesu yake magana a kansu, ba ’ya'yan da ake ci ba ne, yana magana a kan waɗansu irin ’ya'ya kamar samun farin ciki, salama, taimakon waɗansu, yin abu mai kyau, zama da tsarki, hakanan hakanan. Lokacin da mutane sun ga irin waɗannan ’ya'ya gare mu, za su ce, Tun lokacin da mutunan nan ko macen nan ke bin hanyar Yesu, yana da wata irin rayuwa, kada ku zama waɗanda rayuwarsu ba ta sakewa ba.